Shugabannin addinai a jihar Plateau sun yi Allah wadai da harin bam da aka kai a kasuwan Terminus da ke jihar Plateau tare da yin kira wa jama'a kan su rungumi kaddara su kuma ci gaba da yin addu'o'in zaman lafiya. Reverend Soja Bewaran shine shugaban kungiyar Kristoci wato Kan a jihar Plateau. A matsayin Kan muna kawo gaisuwa na ta'aziya zuwa ga iyaye da sun rasa 'ya'ya ko dangi a cikin wannan mummunan abin da ya faru. haka ma shugabanai na majami'u da na masalatai inda za su fama da biso a kwanakin nan wannan abu ya zama mana da mamaki kwarai da gaske domin mun ɗauka cewa mun manta da wata hargisi a plato tunaninmu ya koma ga 'ya'yanmu da muka rasa su a kwanakin nan da kuma abin da ya faru a chibok muna kuka saboda wannan muna adoyi domin a saki waɗannan 'yan mata ashe masu mugunta suna nan sun ɗauki wannan zarafi zo sun ci mutuncinmu kan bata ji daɗin wannan abu ba ko kaɗan da baban murya kan ta yi banza da wannan abin da maganar ubangiji yana faɗa a littafin markus sura bakwai aya ashirin da ɗaya daga zuciyar mutum mummunan tunani ke fitowa da waɗanda mutane zuciyarsu ya yi baki da yawa amma muna kira a kwanta da hankali ba mu son kisa akan kisa kuma ba zub da jini ya ishe mu haka yanzu a yi hakuri mu yi saro domin kada irin wannan abu ya sake faruwa kuma ba masu aikata wannan mugunta muna kira bisa gare su su canja tunaninsu domin mu yi zaman lafiya Ita ma kungiyar jama'atul Nasril Islam reshen jihar Plateau ta bakin sakataren yada labaranta Malam Sani Mudi ta yi tur da harin bom din. Wannan abu da ya faru aiki ne da ta'addanci, munan aikin ta'addanci. Muna Allah wadai da shi, muna kuma Allah wadai da waɗanda suka yi shi. muna kuma jajintawa waɗanda duk suka rasa rai ko kuma suka rasa 'yan uwa ko aka yi asara na lafiya ko na dukiya muna fata allah mayar musu allah ya ji kan wanda suka rasu babu inda musulunci yake da alaka da ta'addanci a musulunci ko ranka kai ma da aka baka naka na kanka aro ne baka da ikon ka ɗauki ranka balle na wani saboda haka duk inda mutum ya je kashe wani ba wani hakkin shari'a ba ba komai ba wannan aiki ne na ta'addanci kuma muna allah wadai da shi kuma matsayin musulunci kenan yana Allah wadai da aikin ta'addanci ko ina aka yi kuma kowa ya yi shi kuma muna roƙo a dinga kai hankali nesa duk inda wannan abu ya faru aiki ne da ba na musulmi ba ba na kirista ba waɗanda suka yi shi ba mutane ne za su ce suna ikirarin wani addini ba godiya ga yadda jami'an tsaro suka ɗau mataki cikin gaggawa na kwantar da hankali su ga cewa wannan abu bai yaɗu ya zama mummuna abu ba ko muna kira ga shugabannin al'ummomi da addinai a ci gaba da jayan kunnen hankalin matasa ganin cewa duk inda abu ya faru a nutsu a kai hankali nesa. A halin da ake ciki dai sauran kungiyoyin kabilu matasa da mata na ta nuna alhinin su kan harin bam ɗin yayin da suke yin kira wa jama'a kansu haɗa kai wajen ganin sun kawo ƙarshen wannan matsala da kuma yin kira wa hukumomi kansu ƙara azama wajen ganowa da hukunta masu aikata ta'asar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.